Da rashin ta yi akan bar araha jama'a salamu alaikum. Salu Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Shirin yau zai duba batun cin hanci da rashawa da haɓakar tattalin arziki da ci gaban ƙasa. Sabili da haka shirin ya gayyato ɗaya daga cikin manyan masu hada-hada kasuwar hannun jari na kamfanonin Najeriya. Mun fara firar ta da na ce masa, To, kamar yadda muka saba ka gabatar da kanka. To, sunana Ahmadu Mamu. Yau ina son mu tattauna ne akan cin hanci da rashawa da kuma haɓakar tattalin arziki. Shin wai menene ma cin hanci da rashawa tukuna? Cin hanci da rashawa yana da hanyoyi eh, daban-daban da mutane ke duban shi amma mai sauki dai ma'anar shi shine ba za ka yi abin da daidai ka yi ba ko a kujerar da aka aka baka ta gwamnati ko na kamfani ko dai na zaman kanka ba za ka yi aikin da ai daidai ka yi shi ba sai an baka wani abu da zai dan batan maka da hankali ko kuma ya biya wannan bukata da ka sa a zuciyarka sannan za ka yi wannan aiki din yana yiwa ya zamanta ta kuɗi ne ko ta wani abu wanda kake shawa ko abinci ko mota ko wani dai abu dai daban ya zamanta wannan abin da aka baka maimakon kai aikin kai da ya kamata wannan abin shi ya sa ka yi aiki amma ba yadda ya kamata ka yi shi ba don dai ka yi ma wanda ya baka din nan biyan bukata ko ya cancanta ko bai cancanta ba shi muke doka cewa shi a cin hanci da rashawa to yaya irin wannan halin ya shafi zai shafi harkokin tattalin arziki ya shaye shi kware kware kware kware da gaske in ma ana jaraba da ya shaye shi ko ana kwatantawa ya wuce mizani domin duk koma bayan da ake samun duniya wannan babban ciwo don ina kiran shi ciwo shi ne musabbihin kai mu ga inda muke a cikin duniya duka. yan hmm. hanci da rashawa yakan sa maganin da ya kamata a ba talaka ya sha sai ya sa bai same shi ba ruwan da ya kamata a yi mishi bai same su ba hanyar da ya kamata a yi mishi bai samu ba gidajen da ya kamata ya zauna bai samu ba abubuwa na rayuwa na daɗaɗa rayuwa da yawa sai ya zamanto talaka bai same shi ba sabili da wannan mugun ciwon cin hanci da rashawa hmm. ya hana yara su yi ilimi masu ilimi kwarai ya kace musu hanyar da za su yi ilimi domin kuɗin da za a gyara makarantun su yi ilimi an ɗauki wani ya ɗauki ta hanya wadda yake ba ta kwarai ba domin ya biya bukatocin shi kai ko wutar da za su yi karatu a makaranta ba su samu ba domin mai ba da mai ɗin ya handame kudin ya cinye eh, wani lokaci ma shi abin tada wuta ɗin ma janareta ɗin shi kai ne ya mutu lokacin shi bai yi ba domin kudin da za a gyara shi ba a bari aka gyara ba kasuwannin mu sun zama matsatattu in ka shiga lata ko ina domin wanda ya kamata ya bari a sa kudin na a gyara kasuwanni ya cinye kudin ya handame shi da waɗanda suka tura shi su yi abin da yake so so cin hanci da rashawa shi ne babban abin da ke sa ƙasashen masu tasowa ke koma a baya maimakon su ci gaba to eh, eh jin jinka eh, sannan kuma banda wannan har ma da tafiyan mu ta rayuwa tafiyan mu ta addini duka ya mai da mu baya saboda wannan hali ne don bai yiwuwa ka ce kai macuci ne irin wannan ka nemi cewa kai kana addini kowane irin addini kake yi sannan addinin ka ya zamanto tabbataccen addini ne kake yi bayan ka hana jama'a Allah su ji daɗin rayuwarsu ta mai da kanka mai dukiya musamman kuwa kai ba mai dukiya ba ne bisa da adadin da aka za a gwada amma don ɗan wurin da aka ba ka ka zauna ka taimaki jama'a ya zamanto wurin ne dukiya ke wucewa don a taimaki mutane sai ka haye bisa dukiyar nan ka zama kana, kana, hana mutane su ji daɗinsu wasu ma ka kai su lahira tun lokacin su bai ba to wannan irin hali shi muka samu kanmu da yawan mu a cikin nigeria Shi ne za a ga ana cewa magani ma a asibiti babu shi. Makaranta ko allin da za a yi rubutu wani lokaci babu. Makaranta ta ce kada waɗanda za su koyar babu ilimi ɗin amma saboda sun san wani sun ɗan ba da abin hannunsu sai a ɗauke su. Asibiti ma kila ma likita ɗin bai cikakkar takarda ba saboda ya ba da wani abu a ɗauke shi zai ta kashe mutane asibiti abubuwa daban-daban za ka ga mutane na yi ina jin yaya wannan ya shafi kasuwanci ai ya shafi kasuwanci kwarai-kwarai da gaske don kasuwanci shi ma yana buƙatar wurin da za a yi shi mai kyawu kasuwanci yana bukatar hanyoyi masu kyau kasuwanci yana buƙatar a so kayayyaki masu daraja daga kasashen waje kasuwanci yana bukatar in ma eh, cikin kasuwa za ka shiga ya zamanta kayan da ka shigo an yi musu harajin da ya cancanta a yi musu domin ita gwamnati kanta ta samu abubuwan da za ta yi aiki da taimaka ma jama'a to yawanci za ka ga ta wannan hali ne ta mutane ba su biyan ma harajin da ya cancanta ga kayan da suka shigo sai su bi ta hanyar daji su shigo da kaya waɗanda ya kamata su tare su anshi abin da ya kamata ko ma su hana shigo da kayan sai su anshi cin hanci ɗin su ba su shigo da kayan kayan da ke cikin ƙasa waɗanda ake yi masu aminci saboda waɗannan na waje waɗanda ba su da aminci sun shigo ana sai da su da arha sai ya kashe masana'antu a cikin ƙasa sannan kuma hanyoyi waɗanda ya kamata a shigo da abinci da sauƙi ba a yi su ba a tanada su ba domin an canye kuɗin da za a yi hanyoyi ɗin so masu ayyukan gona su masu shigo da kaya cikin kasuwa ya zama musu wahala so za a ga cewa motocin da aka sayo ma don babu hanyoyi masu kyau nan da nan shekarun da ya kamata su yi suna aiki ba za su kai wannan shekaru ba sun mutu ko kuma abubuwan da za a sa musu an sawo waɗanda ba amintattu ba in aka je gyara a sa su a ta wahala kai ko ina da ka duba in dai mutum sana'a da kasuwanci ne sai an ci da rashawa sun sa mun koma baya kwarai-kwarai da gaske. Eh, ka bibi kamar ma cewa a shigo da kaya za a je a yo shiri da masu kaya a ƙasar waje. Kayan da duk ko ina a duniya ba za a kai su ba a ansa. Nunan domin matsanacin cin hanci da rashawa su waɗanda aka sa taron boda sai su bari a shigo da su. kayan da za ka sa kila ka shekara guda kana sawa ba zai wuce wata biyu ba sun lalace in ma na kamar su na'urori ne na rediyo da sauransu da kwamfuta da wasu abubuwa haka nan kila ma kana sawa nan da nan za ka ji sun fuf sun mutu kayan hasarar kuɗinka baka ci riba abin da ka sau ba haka kuma kuɗin da ya kamata ya shigo da nigeria din ga mu domin a yi wasu ayyuka da shi saboda an ba da cin hanci da rashawa an anshi 'yan kuɗi kalilan an ba kayan sun shigo ita ƙasar mata koma baya don ba ta da kuɗin da ya kamata ta ci ta yi ayyukanta. A nan za mu dakata sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu mu ci gaba. A madadin bakon namu Malam Ahmadu Manu da Juli Gresham wadda ta shirya mana sauti, Nisa Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya. kuɗinka in kuma ka tashi kashewa to ka kashe su ta hanya mai kyau.